daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Alhamis 29 ga watan satin Satumba da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. Kamar yadda aka saba a mai kuma ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Tare da Halima Jimrau. To a arewacin Najeriya ana fama da wani irin zazzafan zazzabi da aka ce bai jin magani, jama'a fana jin ciki. kwana na goma sha hudu a kwance. Rashin lafiyar ake ta yi gaskiya abun ya yi wa. Akwai gidan su kanin miji na su ma dai sun yi. A yanzu ma a yanzu ma makoci na ina kwance a yau din nan ina kwance shi ma. Zazzabi kaina yana zafi. Haka kuma mun leƙa jamhuriyar Nijar domin mu ji inda aka kwana game da cutar dabbobi da ta bulla a yankin Tawa. halima ta yi magana da ministan lafiya na kasar nijar alhaji kala multari abin da ake ciki shine yanzu muna mun samu sauƙin wannan cuta a halin yanzu sai in ce miki kamar a ce an samu dan malati ga ini ma wani lokaci ko mutum guda ba a samu kuma sati guda ba mu samu asara ba ta ran dan adam game da zazzahon zazzabin da ake a arewacin Najeriya za mu tattauna da Dr. Abdullahi Kabir Suleiman na asibitin koyarwa na Mala Aminu Kano. Haka kuma za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Ku biyo shirin naku na yau da gobe, shirin matasa. To a makon jiya mun tattauna da Dr. Ilyasu Idi mai nasara kwararren likitan kasar Nijar akan cutar dabbobi da ta bulla a yankin Tawa. A yau mun tuntubi ministan lafiya na ƙasar Nijar Alhaji Kallamu Tari domin jin inda aka kwana game da batun wannan cuta ta dabbobi. Abin da ake ciki shine yanzu muna mun samu eh, saukin wannan cuta saboda daga bakin lokacin da mun ka san wace irin cuta ce ina ne take kaka take shigar jama'a kaka ne take yawa cikin jama'a mun aika jami'an ah, ministan gidan kiwon lahiya da ministan ɗin elevage masu kula da lahiyar dabbobi suna can cikin ƙasar cintabaraden da tasa suna ta aiki a halin yanzu sai in ce miki duka kamar a ce an samu dan malaci ga ini ma ba a wani lokaci ko mutum guda ba a samu kuma tsakanin karshen wannan wata kamar yanzu sati guda muke cikin shi ba mu samu asara ba ta ran dan adam wajen busashe to dama a kowane cuta cikin busashe cutar nan Eh, kamar yadda likitoci sun gaya mana kamar kashi uku take cuta guda ce amma tana da eh, eh, alama kamar uku to ta uku din ita ce ke kashewa an samu akwai kayan aiki wanda muke nan muna kai a cin tabara nan akwai kayan riga sun riga sun zo akwai wanda yanzu da koyi mai zama kai a cin tabara nan akwai jami'ai na kasashen wajen da sun ka zo za su je kasar cin tabara din saboda su yi wani aiki yanzu da ke kira ma daga wurin renon ɗin da nake muna wurin taro da sauran jami'ai na ƙasanmu da na ƙasashen waje wanda za su je su yi binciken wannan rashin lahiya kuma su yi ma mutane magani su ci gaba da magani kuma a yi bincike saboda gobe a halin yanzu dai hukumi ya ɗan lafa Monsieur le ministre duk da matakan dakile yaduwar wannan cuta da kai bayanin cewa kun dauka a hukumance shin kana da wani kira ko wani ƙarin bayani ga 'yan kasar jamhuriyar Nijar da ke sauraron ka yanzu haka game da yadda za su ci gaba da kare kansu da kuma yin rigakafin kamuwa da wannan cuta? Abin da muke fata ga mutanen kasar Nijar gaba ɗaya musamman mutanen ƙasar tawa ƙasar Cintabaradan su kula da dabbobi wani wanda ba lahiya su saurari irin gargadi wa'anda mushannin kiwon lahiya ke musu don su yi taka tsantsan da naman da dubba a bincika ba su yi taka tsantsan da lagu da duka ah, ko nama ko mai ko bisar da ba lahiya in ta zamanto tana da alamu wannan ciwon muna kiran su da su rage ah, yawo da busashe har mu samu mun ciwo kan eh, wannan rashin lahiya da cikin busashe tun busashe ta hita ta kai ga ɗan adam muna son a halin yanzu su tsai da yawo kwarai da busashen su har mu tabbatar da mun kiyaye dabbobinmu daga wannan daga wannan ciwo kuma muna kira ga sauran rimji da sauransu su yi hankali da yanka ba ta hanya a hukunce ba saboda ta hanyar dawa ne ake ɗauka wannan ciwo ta hanyar nono ne ake ɗauka wannan ciwo ko kuma ta hanyar lagu da wani abu da ya shahi bisa wadda ba lahiya ko da gawa ce ana son in bisa ta mutu da wannan ciwon ana son amma likitoci magana don su turba ta da ya kamata ɗaya don ka ta azama wani wannan ciwon shi ne kiran da muke yi ga 'yan ƙasarmu kuma muna kira ga 'yan ƙasarmu su kwantar da hankalinsu a halin yanzu mun ciwo kan wannan matsala ana nan abin da ba a rasa ba shine ake nan ana tanadin hanyoyin da za a karewa da shi. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To kafin mu fara tattaunawa da Dr. Abdullahi Kabir Suleiman na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da wasu mutane da suka yi fama da zazzafan zazzabin da Dr. zai yi mana bayani a kai. Dan kaka mahmudu kwana na goma sha hudu a kwance da ni da iyalina da yara na guda biyu. Yara na guda biyu kwanan su hudu, iyalina kwanan su shida a kwance. Amma asibitin kaje ba magani, ba maganin kirki. sai na haƙura na hausa na ringa yi ina sha allah ya taimake ni gahi na bullo bakin aiki zazzabin da aka saba ne ko kuma a wani ne daban da ya haka wannan zazzabi kuma to shekara ce dai kuma allah ya kashi amma ba zazzabi ne irin wannan aka saba rai da rai ba eh wannan zazzabi shekara ce ubangiji allah ya kashi kowa da ko aiki fama da shi kaji akwai a makwabta ma akwai a makwabta da yawa kuma kuma to su ma a yanzu ma a yanzu ma makoci na ina kwanci a yau din nan ina kwance shi ma dan yadda na je na dubo shi sai na na toba aikin na yana Ismail Yusuf hmm. kamar na ganka a asibiti eh gaskiya ina tara mare lafiya hmm. wannan zazzabin ne gaba ɗaya zafi kusan su hudu ma ita ce dai Allah ya yi abu na ce ya fijiya hmm. sakamakon wannan rashin lafiyar ake ta yi gaskiya abun ya yi yawa wallahi sosai gaskiya har Allah an kwantar da ita ne wacce ka kawo din eh tana kwanci haka ana tana kwanci an ba ta gado ba to dama kacin ah, suna da yawa yan gidan ne kenan gaba ɗaya ko kuma wasu daga ciki ne eh to kusan da yan gidan kusan su shida duk sun kwanta wallahi ita ce dai abin da ta ƙara tsamari sosai wanda har ga an ƙara mata jini ya maganan magani fa gaskiya maganan magani sai dai godiya dai gaskiya wallahi sai dai godiya amma ba magani sosai gaskiya da kamar ya eh to rashin maganin yawanci magunan ne za ka gashi ba kuɗi ga magani yayi tsada ne su sauran ma na gidan da gargajiya ake ba su kaman kuma an ce eh, zazzabin kaman baya jin magani wani lokaci eh gaskiya dan abin da ya san iya cewa baya jin magani wani lokaci har ruwa sauran bitin biyu an kwatar da su an kara musu ruwa sannan kuma an sassai magunguna kafin ma a ba su ruwa wallahi abin ya shita to shine akwai su sauran guda ukun da suke kwance shi aka sa musu aka ba su wani na gargajiya hakan dai Allah ya kawo mana sauki to yanzu sauran mu bas ne kuma muka dauko ita wannan da ita abu nata ya zafi muka wata asibiti na Siraji Siraji Usman yayi suna fama da shi amma ni na an yi a gida na yara guda biyu ne suka yi to amma da Allah da sa na dan je kemis an ba su maganin nuka zamanto an yi maganin na kemis din kuma ba ci nasara ba to sai Allah ya ce maka shi aka gaya mun cewa da akwai wani maganin muzamfari wannan gudun da ake yawan ɗebowa din nan eh, na maganin gargajiya mm. shi Allah ya taimaka da aka ɗebo aka musu wannan Allah ya ikonsa aka aka ɗebo shi aka aka musu wanka aka dafa shi aka musu wanka aka ba su kashi aka dan musu wanka da shi ya Allah ya taimaka kuma kenan Allah ya yi Allah ya yi musu hajiya kuke ta fama da yara yara suna ta zabi hajiya ya kuke fama da su eh to dai dai godiyar ubangiji mun yi magani na hausan nan dai Allah ya taimaka kuma sun samu sauki mun samu dai sun samu sauki yanzu dai sun warware yanzu dai ba wata matsala mun gode wa Allah akwai gidan su kanin miji na su ma dai sun yi amma su na asibitin ne dai aka je ke musu aka zo aka musu karin ruwa da allure suka samu sauki nan ma su ma suka warware kaman an ce an dade ba a samu zazzabi irin wannan ba wanda ya shafi yara da manya haka ne ya eh haka ne an dade gaskiya an dade ba a samu ba sai dai wannan shekara sunan alhaji Ga shi kamar na ka kawo yaro asibiti eh me yake damunsa zazzabi da ciwon kunne eh. da zazzabi da daman kunnen ya fara ciwo kuma yanzu zan kai asibiti da zazzabin ma jiya kwana da shi za a iya cewa annoba kuma ga yanayin tattalin arziki ya ake fama eh, a to malam rayuwar nan ba dai ayyar addu'a ba idan Allah rufa asiri tunda wani zai tayi ma wani bai karya ba wani kuma bai sami abin zai ci ma kuma ikwana haka ma ya haka to amma dai allah rufe asiri ko kuwa amma mu abokina ya sunanka magaji suleiman ya jikinka ta sauki me yake damunka zazzabi kaina yana zafi da mm. in zan ji zazzabi in kaina yana min ciwo da safe da safe da da wannan da da dare to Allah baka lafiya hallar ahmed nake kamar na ga ka kawo yara asibiti kwarai da gaske gaskiya ana fama da wannan zabi muna fata kuma allah sa gwamnati ta taimaka ta taimaka da wannan larurar larurar da al'umma suke ciki saboda jama'a da dama sukan kawo yaran babu kuɗin magungunan ma yanzu yaran ka naga kamar guda biyu ka kawo kwarai da gaske akalla a kasar na kawo guda biyu akwai guda hudu kuma a gida suna nan su ma ana kokarin sake kawo su nan din Allah ya amin da alƙur'ani Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa ko akwai wani mataki da kuka gani an ɗauka a hukumance a wasu jihohin arewacin Najeriya don a yi yaƙi da zazzafan zazzabi da ake cewa yana ta yawo gida-gida ga amsoshin wasu daga cikin ku. Sakon farko daga Yusuf Fofana Latsa ya ce mu a nan Nijar yau kusan shekaru uku kenan da gwamnatin kasar mu tare da taimakon kungiyoyin agaji suke tallafawa fannin lafiya musamman ga yara ƙanana inda ake ware wata hudu don yi wa yara rigakafin masassarin cizon soro. To sai kuma Malam Burna Bagale Muhammadu ya ce Assalam yau da gobe a gaskiya wannan zazzabi na cizon sabro ya zama ruwan dare gama duniya ya ce dan ba a Najeriya kaɗai ba ma kusan lokaci na damuna a birni da ƙauye ana fuskantar wannan matsala fata na shine Allah ya kawo mana sauƙinsa na gode. Zai Rufa'i Muhammad Baba ya ce, ai mu 'yan Najeriya sai dai mu miƙa wa Allah kukanmu don shi ne kaɗai zai mana magani. Wallahi ba wata hukuma da ta damu da damuwar talaka. Abin mamaki sai ka ga gida, mai gida, matar gida, yaran gida duk a kwance. Amma ba wata hukuma ko na agaji, kai ko feshin sauro Allah dai ya yi mana magani. Sai shak Abdullahi Danka ya ce yau da gobe mu dai mun ma haƙura kawai Allah ya raya mu da imani ya kuma kashe mu da imani a Najeriya. Domin babu wata hukuma da ta damu da talaka daga kan kansila up to final level. Sai dai muna fatan Allah ya gyara mana. Amin. Umar Alasan kamar ya ce yau da gobe ni dai ba Najeriya nake ba amma kuma muna kira ga hukumomin lafiya na Najeriya da su tashi tsaye domin yi wa al'umma rigakafin zazzabin da jama'a suke fama da shi. Da ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo al'ummar Najeriya ƙarshen wannan zazzabi amin. Mudassir Yusuf Ibrahim ya ce gaskiya babu wani tartibin abin da aka yi sai dai mu a Kano na ji ana ƙarawa ma'aikatan asibiti tsawon lokacin aiki. Kamil Abubakar ya ce a gaskiya har yanzu ba mu ji gwamnati ko ta ƙasa ko ta jiha ta yi maganar wannan annoba ba balantana a san matakin da gwamnati za ta ɗauka. Sai Mubarak Ishaq sarkin haya ya ce ya kamata hukumar lafiya da ta duba wannan cuta da take bi gida-gida Allah ya sauwaƙe. Nura Ibrahim Megoro ya ce gaskiya mu dai a nan jihar Kaduna babu wani mataki da aka ɗauka mu dai fatanmu Allah kawo sauki. Sai malam malam ya ce babu ko alamar gwamnati ta san da wannan annoba ni a yadda na fahimta amma Allah zai kawo mana sauƙinsa kuma ya ba mu damar ɗaukar ɗawainiyar magani alhamdulillahi kabiru je ke ƙara ya ce salam yau da gobe mu a nan jihar mu ta sokoto gaskiya babu wani mataki a hukumance da gwamnati ta ɗauka don magance wannan zazzafan zazzabi da ke yawo gida-gida amma dai akwai wasu ƙungiyoyin kiwon lafiya sun ba da sanarwa a gidajen rediyo da talabijin don wayar da kan al'umma da yadda za su kare kansu daga wannan muguwar zazzafan masassara da ke kama manya da yara Allah ya kawo mana sauƙi Amém. Jibril Sani Umar ya ce wallahi babu wani mataki da hukumomi ke ɗauka. Talakan Najeriya yana cikin ukuba da masifa, ga tsadar abinci, ga rashin kuɗi, sannan ga kuma wannan zazzafan zazzabin. Duk abin da kake samu ya wuce gurin neman magani. Bashir Imam Ibrahim ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Wallahi ni kan ban wani mataki da ake ɗauka ba musamman a jihar mu ta Zamfara. Domin ko da feshin maganin da ake cewa ana yi to muna dai gani ana yi a gidajen masu hali. To ba mu sani ba ko ita gwamnatin ta ce a kai gidajen masu halin ko su masu feshin suka zaɓi su kai can don su karɓo na goro Allahu a'alam. To sai Aminu A. Eh, Ibrahim ya ce yau da gobe ni ma'aikacin lafiya ne a gaskiya har yanzu ban ga alamun wani mataki da hukumomi ke ɗauka ba dangane da magance wannan zazzafan zazzabi sai dai muna kira ga al'umma su kula da kare kawunansu ta hanyar tsabtace muhallinsu. Habibu Abdullahi ya ce mu dai a nan jihar Kano babu wani tallafi da gwamnati ta yi amma mun kai kukanmu ga Allah. Amina Ibrahim 'yan Maiduguri ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika kwana biyu kun ji ni shiru, to yau dai na dawo kuma ina fatan na same ku lafiya. Hakika ana fama da zazzabi wanda kusan duk arewacin Najeriya ana fama da shi, ko kuma in ce duk gidaje, ko nima a nan gidana, kanin mijina yana fama da shi. Kiran da zan yi wa gwamnatocin jihohi shine a ci gaba da rarraba gidan sauro domin a binciken da na na gano duk zazzabin cizon sauro ne ake fama da shi. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya kare mu daga cutar cututtuka waɗanda ba mu san kansu ba da ma waɗanda muka san kan nasu. Ummu Khadija Isa ta ce yau da gobe a gaskiya ba mu ga wani mataki da aka ɗauka ba amma gaskiya a ranar sallah a nan zariya lokacin da mai martaba ya yi jawabi a fadar shi ya yi magana a kan wannan zazzafan zazzabi a lokacin gwamna Nasiru El Rufai yana fadan. sai kuma baffa azare ya ce gaskiya mu ma sai mun gyara mu tukunna kafin gwamnati ta kawo mana ɗauki daga mai sauraron ku a kullum sai nusrat zainal labidin ta ce a gaskiya babu ko ni a gidana wallahi ya ba mu wahala don dukkan gidan sai da kowa ya yi naziru gimba ya ce yau da gobe gaskiya a hukumance ba mu ga wani mataki da gwamnatocin jihohin arewacin najeriya suka ɗauka ba don yaƙi da wannan cuta idan ka cire rigakafin cutar polio allah ya tsare mu daga kowane irin cuta da za ta dame mu. Aliyu Suleiman kwaɗa ya ce duk irin matakin da gwamnati za ta ɗauka in al'umma ba su ba da goyon baya ba to za ka ga matakan ba su yi tasiri ga al'ummar al'ummar ba. Allah ya kawo mana mafita amin. Ashiru Madu ya ce yau da gobe babu wani tanadi da gwamnati ta yi mana game da zazzabin cizon sauro. Da dai mun san gwamnatin baya suna mana feshin magani na sauro a kuma asibitoci ana ba da net da magance zazzabin cizon sauro amma yanzu abin ya ci tura don haka ina kira da babban murya ita ma wannan gwamnati da ta dinga irin wannan ayyuka don kare lafiyar al'umma. To idan mun leƙa mu na Twitter, at Nuru Musa Shuwa ya ce at VOA Hausa, maganar gaskiya babu wani matakin da aka ɗauka a hukumance game da zazzaɓin kwanzafu a Najeriya, sai addu'a ce mafita kawai. At Kamaru Kumar ya ce, At VOA Hausa, al'ummar Najeriya Ubangiji Allah ya kawo muku karshen wannan zazzabi da wasunku suke fama da shi a mu. At ɗan Fulani Mubi ya ce at VOA Hausa, yau da gobe, mu kan Fulanin daji ban ma san ana yi ba, ballantana ya kai gare mu. Amma Allah ya sa a ba a daina ba ko za mu samu rabo ga kayan gwamnati. Wato ina ga yana nufin Allah ya sa ba a daina rabon kayan maganin ba fai. <laughs> To ni ban gane ba kama nan. Kana ce wannan ɗan uwan namu filatin ni kawai sai. <laughs> <laughs> To ina ga haka da yake nufi. Mamaki to. Eh, sai kuma kuma sakon karshe at usman underscore manika ya ce at voa hausa hakika samar da magani ga jama'a na wannan cutar cizon sauro shine muka rasa a jihata yasa kullum abin ke karuwa domin babu magani allah kawo sauki amin maryam na ga tana murmushi ne a'a da eh. kai eh. kai ma bahilla ce ne eh. ke ma maryam bahilla ta ce ni ma da sai na da sai na ji abin ya bambara ya ce wai Allah ya sa ba a daina ba a daina zazzabin ba ko ba a daina rabon ba tun da kin ga ni na san kwantan mu yasa na gane yana nufin ba a daina ba dangi haba dangi kar ka sa bare bari su mana dariya mana su ce <laughs> a ba ga irin ta ba <laughs> yauwa ma saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da Dr. Abdullahi Abdullahi Kabir Sulaiman na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda za mu tattauna da shi game da wannan zazzahar zazzabi da muke magana a kai. Salamu alaikum dakta. Wa alaikum salam. Ina wuni. Na ce a na jiya. Yawwa. Barka dai da dakta. Eh, yawwa sai dai muna dama muka ce muka yi magana da kai da Hausa ake cewa family doctor. Eh, likitan iyali. Yawwa kaga Usman eh, yawwa mu haka eh, Usman ya ce yawwa to to likitan iyali Dr. Abdullahi Kabir Sulaiman yawwa muna godiya mm. sosai da ka samu damar tattaunawa da mu. Yawwa to dakta wannan zazzabi da ake fama da shi wani iri ne saboda wasu na cewa su rabon da a yi irin wannan zazzabi an daɗe me ke faruwa wani ƙarin bayani za ka yi. to ina ga zazzabin cizon sauro daman kin ga mu ne a Najeriya da kuma duka e, area cikin Afirka e, kudu yamma da Najeriya ko? Mm. To kuma kan ga cewa shi zazzabin cizon sauro na duka shekara a cikin shekara muna abin da muke kira endemic ko mm. yaushe ana samu. to amma kin ga zazzabin cizon sauron na wannan shekarar ina ganin ya yi tsanani ne nan saboda a koyaushe daman cikin watannin yuni zuwa satumba shine mm. lokacin da ake samun ruwan sama to ruwan sama ya yawa din nan za a samu ah, zan ce karin cewa akwai hanyoyin magudanar ruwa suna cika ruwa na fitowa kan titi da baya tafiya sannan kuma ga nan dama yanzu muna da matsalar tsaftar muhalli muna da tayoyi da su shara duk sun taru so jikin wannan wajen inda ah, shi sauron da yana haifafa in ya haifafa kuma za a samu yawaitar sauro mm. aka samu yawaitar sauro kuma za a samu cizon sauron zai taru cizon sauro kuma shi za ga zai yalwata samun zazzabin cizon sauro din kun gani zazzabin ne wanda dama mun saba wanda muka saba samun shi amma kuma wannan karan ya zo da dan yawa haka don saboda irin wani yanayin da muka samu daman kuma kowace shekara a cikin wannan lokacin ruwan sama lokacin damina an fi samun zazzabin cizon sauran mm. eh. ya fi samu da yawa eh. to misa ka mm. san mutane sun san cewa zazzabi ne yawanci na malaria kamar yadda mm. an ji ake faɗa din to misa mutane wannan karin kamar sun wani razana da shi suna ganin kamar wani zazzabi ne na daban ba wanda aka saba gani na malaria ba to kaga ka san shi zazzabin cizon sauran nan eh, ana samun yan matsaloli da ake samu da shi da farko wani lokacin aka je zazzabi ba kowane zazzabi ne zazzabin cizon sauran ba duk da cewa yawancin mutane da suke zuwa asibiti eh, zazzabin cizon sauro ne amma kuma akwai kashin da ba zazzabin cizon sauro ba ne to wani mm. lokacin zazzabin da zai zo in aka tsaya aka bincika ba zazzabin cizon sauro ba ne na farko kenan na biyu kuma in mutum an bashi in an samu an tabbatar cewa zazzabin cizon sauro ne an bashi magani yawanci wayansu in suka kinga za a ce ba a ce mai na kwana uku ne ko na kwana biyu wayansu ba sa mm. gama zazzabin eh, shan maganin nan to kaga kuma shi wannan kwayar cutar zazzabi din ita kanta tana canja yanayinta shi plasmodium ake kira shi yana gina canja yanayin cuta akwai magungunan da da muna amfani da su yanzu kuma an daina amfani da su shi yasa yanzu aka kirkiro wannan artemisinin ah, combination therapy wato ah, magunguna ne guda biyu ake haɗa su don saboda yanzu eh, ita kanta kwayar cutar zazzabin tana caccanjawa akan yanayin magungunan don yadda ake amfani da magani yadda bai kamata ba idan ita kwaya cutar sai ta dinga jujjuyawa sai ta sai ta samu tana samun kamar resistance wasan ya tana eh, samu za ta iya kaucewa daga eh, eh, mm. maganin baya aiki kamar yadda ya kamata da banda mm. sannan kuma sannan kuma muna da kuma har yanzu ka gani duk da abin da na saboda cutar malaria ne kuma magunguna kusan kullum ana amfani da su to kuma ana samun shigowar abin eh, magunguna wanda ba na ainihi ba mm. wato fake drugs wanda mm. ba na gaske ba ana kuma ana mutane suna amfani duk mm. wayannan abubuwan in aka har harhaɗa sai ka ga an samu zazzabin mai tsanani tun daga canjin yanayi da kuma kan kansu yadda muke kan magungunan sannan kuma wa'yansu din bai ba ciwon ma zazzabin sauran ba ne amma kuma wannan din da yadda ba ma gama ka ce kwana uku in ka sha kwana ɗaya biyu ka ji ji sauki sai kawai ka watsar da shi ba za ka ƙara sa sannan kuma shi kanshi magungunan yasa ake cewa ana hada combination hada daya guda biyu ne suke ake yawanci ake sa a hade wanda za su iya eh, maganin eh, zazzabin so in ka je ka sha magani mai guda daya ko sha to kaga ba zai iya maka magani ba zai iya maka aiki sosai yadda ya kamata ba sannan kuma ga magani zazzabin cizon sauran ya tsaya a jikin mutum yana ciye ciye ci zai iya zuwa ne yi zo mai tsanani sannan kuma wanda baya jin magani sannan kuma ga matakan yadda za mu kare kanmu daga abubuwan duk ba ma daukan su. Mm. Yauwa, mm. dakta ka mu shiga matakan kare kai mm. ah, akwai waɗanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook Kabiru je ke ƙara ya ce yanzu haka nima marasa lahiya ne su biyu nake jinya a nan cikin gidanmu Allah dai ya bamu lahiya sai kuma Abdullahi Ruƙayyat ta ce yanzu haka ma na hito ne daga ɗakin gwajin jini. kuma ko wata mm. uku ban yi ba da yin jinya ciwon ya zama kamar annoba ne da fatan gwamnati mm. za ta ɗauki mataki ta hanyar samar da magunguna a asibitoci don taimakon masu ƙaramin ƙarfi kenan babu magunguna ne a asibiti dakta ko kuwa to kullum kamar je a kano a gwamnati je a kano suna ɗaukar wasu matakai akwai inda ake yi akwai kwalayen magunguna za a su suna da koren koren ganye za a ce an ne act din wanda alamun act din kuma yawanci da gwamnati take kyauta ne to amma mm. kin san abubuwan namu wani lokacin ana eh, ko ya kare ko kuma wani a dan ana yi gefe da su ne ba mu san yadda abubuwan suke ba amma a matakai gwamnatoci ni dai a sani na suna ce ɗaukan matakai suna ba da magani kyauta wani lokacin gwajin ma kyauta ya danganta daga asibitin da kaje da kuma tsarin da kowace gwamnati ta yi wani mm. gwamnatin jiha za ta ce ta ɗauki nauyin bawa yara da kananan eh, mata masu juna biyu da kananan yara magani kyauta hmm. har da na malaria wato har da na zazzabin cizon sauro hmm. wasu kuma gwamnatin za ta ce a'a duk wani mai zazzabin cizon sauro sun ba da maganin kyauta akwai lokacin shekaru da suka wuce da akwai kamfanin ma da suka ɗauki nauyin cewa duk maganin Eh, maganin zazzabin cizon sauro irin nasu za su ba da shi kyauta to amma abubuwan namu wani lokacin sun yi gaisu kuma sun koma sun samu sun samu hanya sun shiga kasuwa kuma ana sai da su eh. kun ga wani lokacin mu ma kanmu al'umma mu ya kamata su sa ido in sun gani za a ga an sa kyauta ne in ci firi za a gaisu a jiki za a sa eh likita alamun abin nan ko kuma a'a an rage mai kuɗi in eh. abu dubu ɗaya ne da eh, za ka ga ana sai da shi akan ɗari uku ko sabi an rage an bayar da sauƙi wato. eh yawa dama ina son tambaye ka likita mm. kafin lokacin ya ƙare eh. yawanci da za ka ga muna yara za mu ga an bi layi layi ana wani feshin wani hayaƙi na maganin sauro ƙwari da sauransu wannan yana taimakawa ko ko yaya dan yanzu mutane suna kukan cewa an ma daina wannan sun daina gani. eh yana taimakawa sosai kaga yana taimakawa da shi wannan ya sunan shi gidan sauro mai magani shi ma yana hmm. matuƙar taimakawa hmm. shi ma kuma wannan ah, feshin da ake na unguwa yana taimakawa amma shi san dama wannan feshin ne duk hanyoyin da suke kafa wajen ruwa ko kuma wajen cikin shara a yakin nan da magungunan da za su shirya su kaskace sauran shi yasa suke abin in kuma mutum yana hmm. da dan ragar da yake sa a jikin gidan shi ko kuma yana da abin shafawa wanda abin da ake so mutum ma kar ya bari sauran ma ya cije shi shine hmm. ainihin yanda za a aikar ma a samu hmm. in kuma an samu a je a samu a yi gwaji a samu magani na ainihi kuma a shaki yanda ya kamata hmm. sai a ce kaga shi da zai magani amma wannan kuma shi kwayar cuta din ko sauran shi ma ka gani yanzu shi ma yana da canja wani lokacin kuma magunguna da ake tattasawa kamar irin su Eh, insecticide na maganin sauro da ake mm. fesa wani lokacin baya aiki kamar yadda yake da shi kanshi mm. kwayoyin cututtukan da kuma shi kanshi sauran suna ciccanjawa da yanayi shi yasa ake ciccanja eh, magani eh yawa haka kuma kuma dakta komi kokarin gwamnati don saboda abubuwan su ma suna ciccanjawa eh haka kuma komi kokarin gwamnati da kuma komi kokarin ku likitoci mm. dole sai jama'a ma sun taimaka wajen tsaftace muhalli an tabbatar da cewa ana ana ana shara duk wani inda ruwa ya kwanta inda su sauran zai haifafa duk ana ana cikin su ana ana ana ana ana ana yin yanda abin da ya kamata tsaftar mahalli da tsaftar jiki da cin abinci mai gina jiki don saboda garkuwar jikin mutum ma ta yi hmm. don saboda ma duk cututtuka kamar in mutum malaria din ma ba za su samu mutum ba. Yawwa muna godiya <laughs> sosai dakta daga jin kiɗin nan lokaci eh. ya mun gode sosai Allah ya saka da alheri da watan mutane sun amfana da waɗannan bayanai kuma za su ɗauki matakan kare kansu ma saurare iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa sai gobe da da izinin Allah ku huta lahiya.